وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شاء ga watan biyar shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu hijiriya wanda ya dace da ashirin da shida ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da ashirin muna darasi na arba'in da shida a wannan littafi namu na alkaba'ir na imamu zahabi Allah ya masa rahama wanda yau za mu tashi akan kabira ta talatin da uku alkabiratu salisatu wassalatun babban zunubi na talatin da uku wadda mun fara karanta shi ba mu gama ba tashabbuhi an-nisa bil-rijal wa tashabbuhi ar bin-nisa mata su rinka kamanceceniya da maza haka ma maza su ma su rinka da mata hukuncin shari'a a kai. asali Allah ya halicci mace ya yi mata sifofinta ya halicci ɗa namiji shi ma ya masa nasa sifofin na daban yayin da wani ya tsallaka ya shiga gonar wani mace ta tsallaka ta ce sai ta zama namiji ko namiji ya tsallaka ya ce sai ya zama mace to an zo da rikima an zo da rikici an zo da sabon Allah a ciki mun kawo hadisai da malam imam zabi ya kawo da kuma aya alkur'ani mai girma da ya kawo sai za mu tashi hadisin imam muslim na simfani min ahalin na ko? Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi bayanin wasu mutane ‘yan wuta Allah ka kare mu da faɗawa cikin wutar jahannama ya ce قال صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها فإن ko wa inna rihaha la yujadu min masirati kaza wa kaza wannan hadisin imam muslim ya rawaito shi hadisi na 2128 annabi rahama yake cewa akwai sinfi guda biyu nau'i guda biyu na yan wuta min ahlin nar yace lam arahuma ban gansu ba ban gan su ba sifofi ne na 'yan wuta amma Allah bai nuna mun su a zamanina ko a lokacina ba qaumun ma'ahum siyadun siyadun ka'adnabi al-baqari yadribuna bi annas za a yi lokacin da mutane za su bullo su bayyana suna yawo da tsumagu da kayan duka suna dukan mutane kamar jelar saniya tsumagiya zabgegiya kashi za su rinka ba mutane waɗannan mutane 'yan mutane saboda me saboda zaluncin da suke suna dukan mutane haka kura za a yi wannan lokacin sannan kuma na biyu wani sa'un kasiyatun ariyat za ku ga mata a ƙarshen zamani kasiyat ga su da sutura a jikinsu amma ariyat tsirara suke kun gane fasarar kasiyat ga kaya a jikinsu ariyat amma kuma tsirara suke sifa ta farko wato mata ne waɗanda suke karkatattu masu karkatarwa masu yin wato wani irin shiga ta fitina suna da gashi suna tara gashi ru'usuhunna ka aslimatil bukht alma'ida kansu suna fudda gashi su tara shi su karkatar da shi yadda ka san bayan tozon raƙumi karkatacce haka suna sa a cuci maza ke ko a cuci gayu ake can annabi ya ce waɗannan lahir kullum janna ba su ga aljanna wala yajidna rihaha ko kanshin aljanna ba za su ci ba yace saboda kanshin aljanna ana jiyo ta ana jiyo kanshin aljanna tsakaninka da aljanna tafiyar kaza da kaza a wata riwayar tsakaninka da aljanna tafiyar shekara ɗari biyar za ka fara jiyo ƙanshinta yana dukanka to waɗannan ko ƙanshinta ba za su ba wannan hadisi yana nuna mana abubuwa kamar haka Allah kiyaye mu hana zalunci masu zalunci duk wanda ya amfani da wani abu don ya cuci mutane saboda mulki da yake hannunsa ko saboda wani uniform da yake sawa yana cutar da mutane to ga makomarsa me yasa waɗannan aka ce yan wuta ne suna bugun mutane ai saboda suna cutar da su to yau mutane da yawa suna amfani da uniform ɗin suna zalunta mutane duk wanda yake sa wani uniform saboda gwamnati ta san hale masa ko wata ƙungiya ta san hale masa an ba shi dama yana amfani da wannan uniform ɗin yana cutar mutane to ya tabbatar muku masa wutar ce a da kyau kuma gashi nan muna gani a zahiri cuta cuta mutum zai amfani da uniform ɗin da yake jikinsa ko ka bashi ko ka wulaƙanta ka ba shi ko ka wulaƙanta wasu mutane ne an tara su wato babu orientation na addini ko mutum zai zo yana aiki ko yana sana'a baya tuntubar hukuncin musulunci akan aikin da yake a wurare da dama illal azim wasu yan kwaya ne ba dan kwaya sai ya tsaye da kai ci mutuncin kai kike ta kuma a daure masa gobe da ba dan wannan uniform din da ya sa ba wato ko giyar wake ya sha bai sai tsare ta a hanya ba dan duka dai za ka yi ka zubar da banza bai isa ba amma me yasa ka sallama masa saboda ka bi doka wai ka girmama jami'i wai to Allah wajen jami'i azzalimi wanda yake amfani da damar da yake da ita yana cutar da mutane wani akan wannan cutar a nan zai ci a nan zai sha a nan zai sai fili a nan zai tara bulo a nan zai je ya aure a nan zai taimaki uwarsa a nan zai biya kuɗin makarantar wane ne a nan zai kaza a nan zai kaza da zalunci ko ka bayar ko su keta ka to me bambancin su da masu dukan mutanen me bambancin su ba bambanci dukan ma ana yi akwai inda har kisa ma ake su baka kashi ta kashe ka su jefar da kuma abin da za a yi na ɗaya kenan za a zo wannan lokacin sai kuma mata waɗanda suke gafi sun san zura amma tsirara suke yanzu duk matan da suke tsiraici ake cewa suna tsiraici ai ba wai zigidir suke yawo ba ai kafiya da ariyar ne ai akwai kayan a su amma kuma tsirara suke abinda suke sha'awa kenan su bayyana tsiraici a shi nan muna gani a ma'aikatu a kasuwanni a ofisoshi a gidajen biki a jami'o'i a kwalejoji a titi a ina ne gashi nan kafiya tsariya ce yar musulma in ka zo wata suturar da za ta saka wallahi ko kafara ba za ba suna sha'awar su bayyana ce duk ki miji ɗaya ne zai aure ki duk ki kuma in kin riga kin shiga gidansa dai kin shiga sunan ki matarsa sai kuma abin da Allah yi to me na tsiya yanzu an zo biki musulmi yanzu a ƙasar nan tamu ta arewa ta musulmi in an zo biki nan za ka rena alƙadarin mai gida mutane za ga su ƙoƙari zuwa masallaci ibada ka za, amma yadda za ka gane mutum ba kowa bane a gidansa sai an zo yin aure a gidansa tsiraici ‘ya'yansa sai tsiraici matansu su tsiraici yanzu wannan bukukuwa da ake a garin nan ana yayin kama event centers din nan giraden kaɗe-kaɗe da waye tun da la'asar za a zo ana buga ganga ana dukanta an haɗu maza da mata ba za su tashi ba sai bayan sha biyu ko sama da haka maza da mata amarya ta zo a tsirara billahi azim wata ana kallon fans ɗinta wallahi masu zuwan za su biya mu shi kuma mijin tun da ba shi ne sai zo da babbar rigarsa da hularsa amma ita kuma matar a tsaraici shi kuma ba zai sako gajeren wando da singileti ba zai sa babbar rigarsa ya zo amma kuma ga ta nan ita amaryar a fike a bushe in aka yi guguwa mai ƙarfi ma ta tashi sai saman Allah haka za su zo su yi rawa da shi da ita su yi rawa a gaban kowa idan an gama sai uwar miji da uwar amarya tsofai-tsofai da su tukup-tukup za su fito kidansu daban kidan kidan uwar miji da kidan uwar amarya daban su ma su zo su ci karawar in sun iya wata ma ba iyawa kafa tana ciwo amma haka za su jawo ta dan bala'i sai sun sa ta takada idan an gama wasu suna zuwa da uban miji ma wasu abin da ake sai a kira uwar miji da uban miji sai su yi rawa sai kuma uwar miji da uban eh, sai uwar mata da da uban mata su ma su taka rawa daga nan kuma sai ƙawaye su shiga su ma babbar kawa ta zo ta yi kuma wannan fa wani namiji ne balagagge ya balaga har ya zama balangu abu shi ke kashe matsiyaci shi ne yake rike da microphone yana to yanzu muna jira wata wata ta za ta zo a yi ihu a yi kiɗa wallahi nake gama maka malam akwai kiɗan da suke dannawa sai a rikice gurin gaba ɗaya ke rikidewa ko yana yi mana ko jiya na bi ta wani wuri a wata unguwa da na ga sai da ne Allah isa abun tausayi ga wasu suna nan malam yan matan an taho ga ƙauyenci ga su a birni amma ƙauyawa kwalliyar ma ba su iya ba wani rakatan an je an ɗebo wani face mask din na mai dinin nan ta wani yama ta saka haka ba yi mata kyau ba bai abin nan shirme gama sabon Allah su koma gida ya za a yi irin wannan auren ya albarka to a wurin in ka ga 'yan mata abin ba kyan gani daman ba hijabi hijabi ba a zuwa da hijabi kaga ya miko waya sako ina jin watakila tana zuwa kenan wato dole waɗannan abubuwan sai muna jin zafin su muna ƙoƙari mu gyara musulmi da yake ya san me yake ya ji irin wannan hadisin ai wallahi tsika sa za ta tashi kafiyatun ariyatun na kai ka ce annabi Muhammadu a wannan zamani yake in ka zo babu makaranta yanzu a garin nan akwai makarantun da makarantu ne ba namu ba amma mun kai 'ya'yanmu wasu ne suka zo da ajandar su buɗe makaranta don su lalata tarbiyyar ya musulmi a ga yarinya balagaggiya rafkekiya da suke gajere da matsatsiyar riga wallahi kuma haka za ga ana da su ana kai musu yaya in sun fito yadda ka san shanu ne suka fito ragab ragab ragab ragab haka suke fitowa haka za ta shekara shida ko biyar tana zuwa da wannan tsiraicin wai tana neman waye ko ne ko sai ta gama wannan karatun sai aka kai maka ita gida ai dole ku rikici da ita akan sanya niqabi da hijabi kuma wannan ya za a yi tarbiyyantar da yadda akan sa hijabi da sutura ba za su yi ba to ga sanan dai kafiya tun ariya a shiga motocin haya da su su ɗauki hoto ba su nuna ba. yarinya budurwa kawai haka za ta abin nan ta ɗauki hoto kawai ta harba shi a duniya kuma kai ka santa kuma uwanka ne masu sallah yanzu irin yayin da ake bukukuwa da ake na 'ya'yan manya a ƙasar nan ga yarinya malam ta fito tsirara wanta wane ne a wani tsohon minista ne a wani tsohon gwamna ne a wani ah, darakta ne a wani shugaban kasa ne a wani wane ne wane sauransu musulmi daga irin yadda suke shiga ba ga shi nan ana haska kuna gani ba sai ka zo ka kwatanta suturar da suke sawa da da bikin da 'ya'yan arna suke gwanda 'ya'yan arnan sun fi su sanici sun fi su tsafta a yi a gama a zo a tattara a tafi gidan miji kuma a shiga kicin a murza tattasai da tumatir kuma in gama sabawa Allah Allah ya muku ni'ima kuma kuna zaune kuna cewa wai a yi muku addu'a Allah ya ba da zaman lafiya ai babu ku ba zaman lafiya tun da kuka saba Allah da wannan ɗabi'ar da ake da ita na taimakon ya haɗa tsiraice wannan gidajen kaɗe-kaɗe da ake ta yi na event center nan da muka sha yin magana kai yanzu a garin nan mutum sai ya je kana talaka ɗan talaka miskini bawan Allah mai kun ka shirya 'yar walimarka da kai da abokananka mutum goma sha biyar ashirin a ɗan dafa musu jalab rice su zo a kawo musu ruwan fiyawa ta su sha su maka addu'a Allah ya maka albarka sai mutum ya takura yana bin yana roƙon mutane ai yi aure ran ya yi ashe kuɗin event center yake nema gudunmawa yake nema ya buga wancan ya buga ka gama tura mai taimako ya je ya haɗa wa masu gidan kiɗa akwai wanda ya je ya kama gidan event center ɗin ya fi dubu ɗari biyar haka ya kukuta saboda yarinyar ta ce sai an yi event center ya je ya nemo sawo suka je suka ba da wannan ɗari biyar ɗin aka je aka yi kaɗe kaɗen aka yi rawan awa uku awa hudu aka saba wa Allah suka dawo kuma suka tafi gidan haya gidan hayan gaba ɗaya da ya kama duka duka bai wuce ɗari da hamsin ya je ya biya kuɗin hayarsa na shekara uku da wani abu a wani banzan gida ba sana'ar kirki da wani tsohon babur sun su yake murza dama zuwa kai ka je ka nemo babura guda uku lafiyayyu ka zuba ka ce in ka kashe wannan za ka hau wannan ka kashe wannan za ka hau wannan ai ya fi maka kuma ya je ya biya wannan kuɗin babu cikakken buhun shinkafa lafiyayya a sto ɗinsa ya ɗauko amarya ya zo aje ka za ta zo tana ma dariya kana dariya don ta ga akwai abinci ne a watan farko da daren wannan abincin ya ƙare za ka fara ganin rashin mutuncin 'ya'yan zamani wallahi ni ban san wani lokacin in kai tunani sai ka ce wai mutanen mu wai wai ba sa tunani ne ya zan yi zai dauki kuɗi na in je in kai wannan gurin ba wanda ka je ka tsara jari ba billahi alazim da kai wannan kuɗin wanda ka je da wano ka ɗebo bubunan dawa na rantsa da Allah na adadin wannan kuɗin ka zube su a so ɗinka Allah wallahi kai ta ce a hankali inji yana murza maka wannan asara goma da dari ga sabon Allah ga zunubi ga rashin abin da za a ci wannan shine reality abubuwan da suke faruwa annabi dai ya faɗa duk matar da take yawo tsirara ba su sutura shikenan ai tana kama ne da maza shi yasa aka ce ta kasiyatin Ariya? ai namiji ne yake yawo ba hula ko namiji ne yake sa yar eh, riga ga ta nan to yau matan ma ga sunan su suke wannan abu so duk wanda ya je neman yarinya ta fara maka wannan event event din ta ce ta ce ba ra'ayi ba Allah in dai kai namiji ne tsayayye na gaske yawa ta ce ba za a yi ba akwai wanda ta ce sai dai a fasa auren ta ce to sai a fasa ta ce to za a yi <laughs> da a fasa shi gwanda yi na ranta da Allah gwanda ka ce a fasa ka ce ki haɗa mu duk abin da na baki da taro mun kayana an da chat card da na loda miki na ɗari biyu da hamsin ranar kaza ki damu da kayana sannan damu ba don Allah ka bayar wa a damu ka da kayanka inda matan za su haɗu su ya su su yi walima ta sunna a ci abinci a yi zumunci wannan ba laifi amma a zo a ki haɗuwa ana sa ƙawayen ango suna zuwa da dangin ango suna zuwa da uwar amarya da uban amarya da wane ne da wane ne ana haɗuwa ana sabon Allah shi ya sa muke cikin halin da muke ciki Allah gyara muna malai shi ƙaunuhu kasiyatun kasiyatun min lahi. ga su da sutura daga ni'imar Allah ariyatun min shukriha amma suna tsiraici ba su gode wa ni'imar Allah waƙila qila huwa an talbasa mar'a sauban thawban raqiqan yasifu launa badaniha wasu malamai suka ce kafiyatun ariyat ne mace ta sanya sutura siririyar sutura shafal shafal ne raqiqan irin suturar da za ta rinka sifanta jikinta yanzu ba haka bane ba ba haka bane to akwai wanda ma fa ta zo ma wannan bikin ma da ake yi dan wandan da ake sa a cikin ma ta tashi ba wani fanti ne ta saka a jikinta kamar wani lesi lesi ga fata jikin ana kallon kuma a gaban uwarta a gaban ubanta a gaban sirikinta uban mijinta kuma a gaban uwar mijinta kuma suna kallo aka yi ta daukan hoto duk kowa ya gani komai an fitar da shi to nan gaba ina je in ba sa'a ba 'yan matan nan zigidir za su rinka yi ma su rinka fitowa ana taron bikin nan da suna jin abin da za su yi kenan a gama wannan abin an shigar da ita gidan auren ta masa laifi ya rufe ta ya ba ta shegen kashi suka suke yi Allah ana <laughs> so na ba da wani labari da eh, wala musa abin da ba ku sani ba da yawa a cikin wannan abubuwa mu ga da Allah za ji aure an kashe kuɗi an yi abubuwa an yi rashin mutunci in ka ji labarin matan yadda suke ba da labarin rayuwar da suke a wannan gidajen to ai damun ya san yana da maiko kika aure shi ya san shi dan gidan wani ne kika aure shi zai dake ki ya daki banza kuma dole ki dawo kashi suke ba su mala wata ta bawa mijin kashi wata kuma ya bata kashi wasu kuma su bawa juna kashi gaba daya Allah kiyaye wa ma'ana ma ila ila an akil la masu karkata daga barin da'ar Allah wa ma yalzamuhunna hibzuhu da abin da ya zama lazimi ne su kiyaye mumilat ay alamna yu'allimna ghayrahunna al-fi'l al-madhmum suna koyar da wasu matan mummunan aiki abinda ba a so a nan abinda ake nufi mata masu koyar da 'yan uwansu mata baɗana yanzu aka ramka lau akwai ƙungiyar mata masu neman mata mumilat kenan idan mutum ya yi wasa matarsa ta shiga cikin wannan ƙungiyar shi kenan ba ita ba shi da inda ka gama mace ba tafiya damuwa ta saurari mijinta ba ba ta harka da shi kawai ciyar da ita yake yi kawai to ya bincike ta wallahi akwai ƙungiyoyi na fitina na mata da suke zuwa suke alaƙa da junansu su mata lesbianism wane ne wane ne yan lesbians ga suna mace ta nemi mace kuma suna tallata haka ɗin kuma suna samun taimako a haka akwai masu shigo musu ta hanyar koya musu sana'a akwai masu shigo musu hanyar yi musu ƙawance akwai waɗanda suke zuwa gidan yi ne suna tallata haja ɗin kuma da yawan suna yi sai ka ji tana cewa ke banda ke banza ne wa zai saurari na namiji a wannan lokacin ai ba a sauraron namiji to shi yasa yana ɗaya daga cikin illolin mutum ya kuskure ya bar matarsa tana da yawan alaƙa da mata matan wannan zamanin Allah shirye mu gaba ɗaya barin mace tana da yawan connections da alaka da mata wancan wancan wancan wancan gidanka ya zama kamar kasuwa matarka kullum tana yawo tana zurubtu wallahi sai ta ɗebo maka masifa wata rana kuma ita mace mugun rauni ne da ita yanzu yanzu ɗin nan za a iya ɗaukar hankalinta a tsora ta akan wata manufa ƙarama take ko babba bari in gaya muku wani abu wanda na san shi kuma kuka aka kama yarinya ce karama duka duka ba ta wuce shekara 13 14 ba uwarta ta mutu Don haka ta fada hannun kishiyar uwarta uban shi ma gashi gashi ba mai zama ba ne. accidentally aka ci rashin sa'a ashe ita kishiyar uwan ta shiga kungiyar mata masu neman mata da haka yarinya mareniya an mutu an tafi an batta tana zuwa makaranta tana dan fara yin wayo sai ita uwarta ta kishiyar uwarta take cewa za ta koya mata abin da ba ku sai ta yi aure ba saboda yanzu aure wahala ne aure wahala ne yake ta wahala kina haihuwa kina tara yaya ga abin da za a koya miki samu kuɗi kuma ki samu jin daɗi da haka kawai wannan matar kawai sai ta me da wannan yarinyar ƴar mijinta kenan wadda uwarta ta mutu tana kabari kawai sai ta mai da ita ita ce mijinta duk sai da ta koya mata wannan shedancin na neman mata ƙaramar yarinya ba ta wuce shekara goma sha hudu sha biyar ba wallahi ba ta wuce junior secondary school mu malam me ya faru abin ne ya dame ta ya dame ta ta tuno ga uwarta ta mutu wannan kuma uwarta ce amma ga abin da suke mata shine aka bugo ake neman fatawa ya za a maka mata aiwa da sauransu lokacin da aka gaya wannan zance sai da kaina yayi wani tsawa tsawa nace kai kaji masifa malam matarka da ka aura ba ka da garanti a kanta dangane da 'ya'yanka mata a hannunta a wannan zamanin malam haka take mata malam yanda ka san miji yana yi mace kuma ta rinka ɗaukanta tana tafiya tana nuna ta a cikin ƙawaye kuma suna son ƙananan mata yawanci daman manyan mata ne sai su nemi ƙananan mata kamar yadda babban mutum sai nemi ƙaramar yarinya manyan mata shedanin da suka saba da iskancin sai su rinka neman yara ƙanana wanda ba su yi wayo ba da su suke wannan mu'amala da su a yi mu'amala a bata kuɗi kuma yawanci za ga matar wane ne matar wane ne matar wane ƙungiya ce da su ne saman kanta wannan yake nuna dole ne mu sa ido akan su waye suke alaƙa da matanmu ko matanmu suke alaƙa da su sannan kuma dole ne mu gane mu ma 'ya'yanmu mata su waye ƙawayensu wallahi yarinya tana fara ɗagawa shekara tara goma sha ɗaya sha biyun nan to ka sa mata kyamara a kanta kar ka ce ai karama ne ba ta kai ba a'a sa ido kawai ka ci gaba da addu'a Allah mu taimake ka ka lallaba ka rabu da kai lafiya ka tura ta gidan mijin amma abin ba kyau kuma duka ina gaya muku suna samun dama su yi wannan abin ne saboda me rayuwa ce muke takattaci barkace rayuwar da ba a damu da shari'a ba rayuwar da ba a tunanin mutuwa ba a tunanin lahira wannan ciwo wannan musiba na rudin mata suna halakar da 'yan uwansu mata yana da yawa in kai wasa ko gidan haya ka kama matarka ta hadu da matar banza sai ta ruɗe ta ko unguwa ne ka je ka zauna matarka take alaƙa da wasu mata ko 'ya'yanka suke alaƙa da wasu mata sai an rugurguje maka tarbiyyarka da sunnanka haka da kayan gemu da zuwa masallaci gurin karatu gidanka a rugurguje sai an yi da gaske to suka ce mumila din nan ayyu allimna ghayrahunna fi'l al-madmum wa qila ma'ila din nan mutabakhtirat mumilat li aktafihinna masu girman kai masu kada kafada ana tafiya ana kada kafada ana tsiya ana fitinar maza da sauransu wa qila ma'ilatun yatamashshatuna al-mishtata al-maila'a wa hiya bagaya wato suna tafiya irin da mu'amala irin ta karuwai ka ganta kamar karuwa in mace fitinanniya ne malam duk inda ta giddaya ta gitta cikin maza to ta san karuwancin da za ta ta dauki hankalin maza gashi sun san irin yadda suke taje gashinsu irin yadda karuwai suke taje gashinsu shi ne abin da ake nufi kuma suna yi wa wasu matan ma irin wannan gyaran gashin su su yi su halakar da wasu wa mumilatun yumashshidna ghayrahunna tilka almishta ru'usuhunna ka'aslimatil bukht ayyukabbirnaha suna girmama kan gashin sai a tara shi a ta tsiri da shi saboda a fitinan namiji wa yu'azzimnaha بلف إصابة أو إصامة أو, أو إمامة da za a tifke shi, a naɗe shi kamar yadda ake rawani ko kuma a yi shi kamar irin kalaba-kalaba ɗin nan ma'ana dai harkar dai da suke na gashi yanzu waɗannan matan ma masu gashin kenan shedan da ya zo ba su da gashin kasan me yasa suke me suke yi sun ma suke tukurkuyawa a ga mutum cus mace nan haka ya ka dauka wani gashi ne tsumma ne akwai wata da ta je ya aka yi aka yi ta je makaranta <laughs> rikici ya hada ta da kawarta ta san ashe haka suke yi ko kawa kacakar kacakar kacakar aji ya budurwa fa ana tsaye da dare yan makaranta su ɗalibai sun ɗauka wata abin nan ne ya aka yi aka da aka an gije ta shi jabin ya fita sai ga shi a shugajeren wandon ƙaninta ta ɗaura gajeren wandon ƙaninta da gwangwanin madara wallahi ba nan katakar sai gwangwani ya faɗi sai ga shi gajeren wando yaro masu ila ya fi tsarin kwanci a cikinsa shi ta tukuikuya ta tukuikuya ta sa gwangwani a cikinsa ta ɗaure da gashinta ta saka ta sa ɗan kwali da hijabi kai sai ka ga cus ka ɗauka gashi ne galiban ka gansu wannan ba gashin ba ne wata kuma gelan uwarta take ɗauka ta ɗaura ma'ilat milad amma da za ka aure ta ka kai ta gida in ba sa'a ba sai ka ce da Allah yaushe za ki je kitso ne saboda ba ta yin kizo a kan kari in ka ga ƙazantar da wasu matan suke tafkawa a gidajensu kare bai zai ci ba amma in a waje ne za su yi kwalliya su yi ado su yi yaudara amma a gidan mijin ba sa yi ya sa mazajen kowa da mutum ya zo a takure shi kawai maza maza ya fita saboda gidan ba abin da zai gani kun zama ɗaya kawai ta zama kamar wata ma'aikaciya kamar wata yar jari bola kamar wata wane ne ba ta ɗauka cewa ita mace ce da za ta gyara jikinta ta ɗauki hankalin mijinta ba ba abin da ya dame ta matar ba haushe matar ba fulata ne ke muna da matsala sai dai Allah gyara ba Allah sa kuna ganewa wannan abin da manzon Allah yake faɗa ake mana sharhinsa yace wa annafi'in kana ibn Umar wa Abdullahi ibn Amr inda Zubair bin Abdul Muttalib iz aqbalat imra'atun tasuqu ghanaman muta mutanakibatan qausan فقال عبد الله ابن عمر رجل أنت أم امرأة فقالت امرأة فالتفت إلى إلى ابن عمرو فقال إن الله تعالى لعن على لسان النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء يشي وترانا عبد الله بن عمر دشيد عبد الله بن عمرو suna wajen azubair ibn abdul muttalib sai ga wata mace ta taho tana kora dabbobi ta tana rataye da wato wato baka ko kwari da baka ta yi shiga irin ta maza tana kiwon dabbobi ne ko tana kora dabbobi amma ta yi shiga kamar na namiji abdullahi dan umar da ya ganta to shi dai ya kasa ganewa mace ce ko namiji sai fatawa ya ce wai wannan kan namiji ne ko mace ce sai ta ce a mace ce sai ya juya ya kalli abdullahi dan amur sai ce ai allah ya tsinewa irin mata wato masu kama da maza a bisa harshen annabinsa ya tsinewa duk macen da take shiga irin na maza haka kuma maza masu shiga irin ta mata kamar 'yan daudu kenan ko wani makamancin wannan so duk macen da ka ganta ka kasa gane mace ce sai da ƙyar ka gane mace ce ta yi shiga irin na maza can can can to ya ne a wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuna gane karatun to kun ga akwai wato wannan sai yake nuna ya kamata hukumominmu su rinka risattin dokokinmu na addini a wajen ma'aikatanmu mace musulma mai aikin asibiti sai a lazumta mata ta rinka saka kot kamar yadda namiji yake sawa haramta mata sa hijabi ko su hana ta sa hijabi da haka idan ta zo in ba ka yi duba na gato dogon wando ne ta saka farin kot ne abin nan lab ta saka ko ba ka bane ba shikenan watakila ta sa hula kamar hular sanyi ko wata ma ba mu haɗin za ka gane namiji ne ko mace kaga duk sifar maza ne so abin tambaya wa ya taɓa faɗa a ina aka ce mace dan tana aikin lafiya in ta saka hijabi aikin da zai yi ba wa faɗa at least a girmama masu a wani uniform mai kyau da za su rufe nan kirjinsu gaba ɗaya a ba su damar sa riguna burin-burin manya irin na mata su aikinsu ne cin karo tsakanin aikin da suka yi jabin da lullube jikin akwai suturar da za su iya sawa duk su rufe jikinsu gaba ɗaya amma tun da tsari ne na yahudanci ake bi to ba za a bari shi ba ko ka zo ka gama ce 'yar sanda ko soja ko 'yar karota koyar abu nan ka kasa gane na mace ce ko namiji ne kuma a ƙasa ta musulmi kuma ga irin waɗannan hadisai da manzon Allah ya ce duk macen da ta yi kama da namiji inan ya ce yaya akan mutum aiki da sana'a da neman abinci za a bari annabi Allah ya tsine masa albarka yanzu akwai laifi don an yi rigar 'yan sanda ta mata mai tsawo uniform ɗin a yi shi mai tsawo kuma a sa mata hijabin ta shi ka gani wallahi tallahi mun ga sojan amerika mace yan sandan amerika mace wallahi da hijabi a fuskarta kaga dai gidan arnan kenan ta yi shiga mai kyau ta saka ɗan kwalinta ta rufe ta sa hijabi ba za ka ga kunnanta ba za ka gashinta ba ko ɗaya ta saukar da shi nan gurin kuma da uniform din kuma ta je ta aikinta amma mu fa mu yanzu ko irin graduation din na fa ɗalibai suke fa sai ga mata suna cire suna cire hijabi suna cire dan kwalin suna sa wannan hular ta wannan gawun gown din da ake da ake sawa ba respectin dokokin addini su kun bi nasu amma su ba za su bi naku ba to a je mana su su rike nasu ku ku rike naku me alakar saka suturar da da da da hana wannan aikin babu alaƙa babu alaƙa su shi yasa inda kaga ƙasashe na musulunci suka ci gaba za ga matan sun saka kayan na likitancin amma jikinsu a rufe yake kirif kirif wata ma hannu ƙarfi take sa wallahi yaushe za mu samu gyara a ƙasar nan sai kun matasa kun shiga kun yi karatu kun riƙe mukamai a gwamnati kun yi karatu kun zama sojoji kun zama 'yan sanda kun yi karatu kun samu wayewa kun zama 'yan siyasa da kishin addinin ku za ku kawo gyara akan wani abu dan ba ka za mu yi rayuwa ne a cikin kaskanci da ci baya ka zo kana jin tsoron abin da bai kamata ka ji tsoron sa ba yaya za ka yi ka kubutar da mutum daga wannan inuwa yanzu wannan fa me dabbobi fa take kiwo wataƙila daji za ta shiga kaza kaza da sauransu ta saka kayan kaza kaza kaza da wayan sauransu amma abdullahi dan umar yace a harshen annabi ji ya tsine wa matar da ta yi kama da namiji ko makarantun boko da muke da su akwai irin sport wires din nan da wasu makarantu suna sayarwa yara yan primary ko yan junior secondary school ko yan senior ko wani abu makamancin wannan sai kaga an yi sport waya na mata da na maza iri ɗaya kuma a lazumta wa yaran don ranar da za a yi sport ɗin matan su ma sai su saka wannan kayan sai su fito su cakuɗe ba za ka gane bambanci ba yarinya budurwa ka ga ta saka wannan sport waya ɗin da dogon wando da matsatsiyar riga kuma a hana ta saka hijabi wai saboda sport za a yi a garin musulmi a makarantar musulmi ba a yi to duk matar da ta yi shige irin na maza gashi Abdullahi dan Umar yake cewa la'anta ce kenan ya kamata mu rinka respecting addinin mu na'am a ba ta sport wear ta saka kayan da ake sawa ta saka amma a sa ta sa doguwar riga ta sa hijabi ko su kansu sport wear a dinka su su yi kasa ba za su dinku ba ne za su dinku ba dai so ake a ce an sa sport waya ko a cire a ɗauke musu ma dole ne sun sa wani sport waya karatun da zai ba sai da sport ne ba mai a ciki to duka waɗannan abubuwan yan uwana mu ne za mu gyara a makarantunmu a gidajenmu a ma'amalolinmu, a kan 'ya'yanmu a ofisoshinmu da sauransu kowaye daga cikin musulmi in ya hau kujera to yi tunani ya ga wani gyara zai iya kawo yanzu ku duba fa har yau yau a Najeriya duk yawan mu ana tafiya kut na NYSC ku je ku ga yadda matan musulmi suke wulaƙantuwa a cikin wannan tsarin sai yaushe za mu samu masu yi mana gyara a kan wannan sai yaushe yanzu hukumar nysc ba za ta fitar da doka da ƙa'ida da zai respectin musulunci da musulmai ba yanzu yawanmu ba mu kai a mana feba ba yawan mu musulmi a najeriya yanzu ba mu kai a respectin mu ba sai yarinya budurwa in dai ta gama digiri za ta tafi NYSC akwai tashin hankali haka ake zuba su a layi da maza ba na gaggu su ta gudu wani wurin billahi azimu dole sai kin sa gajeren wando a ƙasan nan a arewa ba a kudu ba mace budurwa ko na aure in dai za ta tafi sabis wallahi akwai wuraren da wallahi lazumta mata suke yi shi sojan da yake training ɗansu sai ce oya oya oya go and you are short nika or je ki saka gajeren wandon ki ka ga matar aure kai yanzu za ka zo ka bar matar ka tafi NYC ka saka gajeren wando ta shiga tsakiyar ƙarfi maza to sai an zo an hana su zuwa ku ce an hana su boko irin wannan abubuwan suke gani a suke cewa kar ai bokon wallahi ba mu da mutuncin da za a yi mu yanzu ba mu da yanzu majalisa ba za ta mana doka akan wannan ba a ce duk mace musulma ta saka dogon wando ta saka dogon riga ta tafi sabis ɗinta kuma ta sa hijabi kuma in za su yi faretin a je a yi wa mata a nemo sojoji mata su musu faretin tunda faretin ya zama nassi ne daga sama sai an yi shi ba mata sojoji da Allah ba mata yan sanda ba mata kaza to to me yasa ba za a yi researchin addinin ba tunda kun ce mu yi boko nan mu je mu yi mu yi mu yi kun ce muna baya muna baya muna baya. don mun tura ƴaƴan mu sun je sun yi shikenan daga yi sai mu zo a kashe mana addinin mu akan bautar ƙasa ta shekara ɗaya da za a yi ka je ka haɗa matarka da tsakiyar arna katti balagagu suna warin balaga tana tsakiyar su wai ana wani fareti ko ana wani kamfaya night mm. ai sun sani masu zuwan akwai inda na je ne ma na je na yi na yi sabis din na gani ma na je na yi na gani mun ta fafatawa in an zo sisters din mu matan sai mu ce ku tawo masallaci in soja ya zo ya ce a tafi sai mu ce ta dogon wando za ta saka no no no muka ce no no dogon wando za ta saka haka muka yi ta yi mu sa su a gaba sun ji daɗi za su fita wani taro mace kusa ku sa hijabi ya za a zo ana mai da mu bayi a ƙasar mu ƙasar mu ce ba, ba baki ba ne ba kuma akwai freedom constitution ya ba da freedom yanci freedom of religion dole ne our religion should be respected respectively kuma dole ne a respectin addininmu? amma in musulmi ba su fito suka nuna su wayayyu ba ne suka san sun san yancin kansu ba haka za su yi ta ƙurmushe mu amma ku tambaya ku ji yadda yanzu ta gama za ta tafi nysc za ta bautar ƙasa su gaya muku waila ɗin da suke shiga ana samun wasu shugabanni leos ko zi wane ne ake cewa wasu suna ɗan kulawa suna ɗan ɗaga ƙafa amma in mutum ya faɗa kudu ko wajen arnan nan ko arewa aka turo muku wani arni to akwai wulaƙanci akwai ciwo ƙwarai da gaske akwai tozarta akwai wulaƙanta ba daɗi a inda na je ni na yi a jihar da na je ne a lokacin lillahi azimu malam akwai inda mata da maza suke haduwa a banɗaki sai namiji ya je shiga mace zai kwankwasa ko mace ta shiga namiji ya zai kwankwasa kai da idona na gani kan wasu arnan ma su kan tsirara a filin balma suke yin wanka kawai suke tar mutum zai rati tawul ɗinsa a kafaɗarsa ba wando ba band ya kawai ajiye bokitinsa ya yi wanka ni kam na zo wucewa na zo na tuntube da wani da magarba na ce kai aljani ne wani. sai wani ya ce wani ai haka take wanka na ce a uzu billahi rara a filin bol wallahi ba haka ba ne ba riga ba wando kawai in ya tashi wanka arne ne ai ai shi ne arnantakan ai in mun ce musu arna su ji wai zafi ai iya arnantaka kenan mutum ya kwaɗe riga da fitar a fili wani an masa magana ce yi minini shi ma yana da sini ma yana da siminini wai menene menene wanda zai gan shi din shi ma abin da zai gani a jikina iya da shi nima ina da shi to menene kuma soja ne zai tashi ya je ya shiga ɗakin mata yana tashin su karfe uku za a yi faret ɗakin mata hostel ɗin mata ko inda aka ajiye mata haka ake yi shi zai zo ya bi ɗaki ɗaki yana tashin su wai oya oya ta so za a je a faris ground ko waye da waye tsoron ina faɗin wannan ne Allah ka isar da wannan sako ga waɗanda ya kamata su bi kadin musulunci da musulmai a ƙasar nan dangane da wannan wato illata addini da ake kaga ba kiran ba sunan kowa na kira ba yawo ai gaskiya ne bayani ne ne nace ga abin da ake yi sai a gyara in an ga za a gyara in ana so a yi rayuwa mai daɗi ko ba ba bane ba in ko ba a gyara ba to ga mu nan dai cikin ta Najeriya ce muna ta tsantsana kuɗa ba abu mai daɗi irin bin Allah kuma ba abu mai daɗi akan kowane mai addini ma ya girmama addinin ɗan uwansa Ya kamata muna la ilaha illallah a da mu ma gudawa ba a mu da muke da yanci muna da shugaban ƙasa muna da shugaban wani muna da wani muna da wani ne duba ga su muna da duba da gwamnoni da yan majalisa da sanatoci da ministoci da wane ne da wane ne bai kamata a yi mana gata ba ya kamata a mana gata mu dan ci moriyar mu ma a yanzu kafin mai juyawa ta juya amin ya rabu ومن الأفعال التي تلعن عليها المرأة إظهار الزينة كاجون الرنشان والذهب واللؤلؤ من تحت النقاب وتطيبها بالمسك والعنبر والطيب إذا خرجت ولبسها الصابغات عفوا الصباغات والأزر والحرير والأقبية القصار مع تطويل الثوب وتوسئة الأكمام وتطويلها إلى غير ذلك إذا خرجت وكل ذلك من التبرج الذي يمقت الله عليه ويمقت فائله في الدنيا والآخرة الله جل إمام الذهبي يتشي الله كي كراتن nan zuwa ga ماتا mata da iyayensu da mazajensu daga cikin تشي أنا تقيني tace bayyana kwalliya da ado shine izharu zina wa zahab wal fidda bayyana ado wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna ko wata illa ma zahara minha kar su bayyana ado kar su bayyana kwalliya da ni'imar da ubangiji ya musu in ba ga miji ba to duk matar da take caba kwalliya kuma ta bayyana kwalliyar a gani to tsinaniya ne yanzu imamu zahabi ai shi yasa kaga akwai tsinannu da yawa sai haƙuri wallahi ni wallahi wannan karatun na yin malam ina ina tsoro wallahi nake saboda abin wallahi sai ka ga kai za mu kai labari kuwa yanzu matan musulmi nawa ne suka san cewa bayyana ado da kwalliya haramun ne ta ce fa za ta fasa unguwa kai za ta kai za ka kai ta sai ta yi minti arba'in da bakwai a gindin madubi tana goge nan gyara nan matsale nan ka zo ka sa ta a gaban mota kuma ta ita suka yi hijabi ko da zunnan na ga wani bawan Allah ne abin tausayi wani dan uwa ya goyo yar matarsa ina jin sabon auren nan, a dan roba sa ya rufe ya saka gilas ya yi kulli ya zuba shadda ya goyo ta a baya gaba ɗaya nan ɗinta duk a waje har wajen cinyan gaba ɗaya ta hau babur ɗin ta yayi komai arha kyauta ya zo ja kuma ya tsaya yana rike da babur ɗinsa babu malam ba sai ka sa mata wando ba dogo ka sa ta sa dogon wando mana ko ka ce ke gyara sauke zanin matsayi rufe ka samu doguwar safa har gwiwa ka saka amma wannan wani irin ƙauyanci ne da rashin wayewa wai kai ɗan birni ya yi wanka ta yi wanka ta saka kwalliya ta yi mai ta yi mai amma gaba ɗaya rabinta duk a waje ƙurar duniya ta buge ga kayan zunubi kuma ga kunshi ga lalle ga kawai sanallah <laughs> na taɓa ku labarin wani balarabe da ya zo ya zo mana ziyara nan kano daga wata ƙasa in ba ku bako dan balarabe ya zo ziyara ya ce bari ɗan zagaye gari ya hau a ta sabo. shi ba za a yawo da shi an mota ba zai ɗan zagaye ga al'adar mutanen gari da sauransu ya biya ya ga manya-manya masallaci masha Allah masajid kabira alhamdulillah ya ga irin manya-manya masallaci yana cikin tafiya ana tafiya sai ya ga ɗan adidin sahu ya taho sai ya ga mace sai ya ga namiji sai ya ce wa ɗan adidin sahu da ke zuwa ya ce subhanallah ya ce kif kif subhanallah isha da haram yana haram haram Ya yi aka haɗa namiji da mace adidin sahu ya ce kalli mace ya ce hadi zaujato matarsa ce wannan ibnata ce na na ya ga kuma wani ma dan san sun ma ya goyo wata budurwa ma a nan ma ya riƙe wuta haka abudan <laughs> wallahi da ke ga maka yi ta subhanallah yana tasbihi dan balarabe ba heran sai ba ce ba Ya ce hazi umma islamiyya Ya ce yanzu waɗannan al'umma musulmi ne a nan Najeriya ake wannan abin ce ba ku da malamai ne ya ce? dalle malaman garin na ba sa wa'azi sai shi dan uwan yake ce mai ce na akwai wa'azi ne wa kafir kafir lakin al'amal qalil qalil <laughs> akwai wa'azi amma aiki kada kaga shi wani yana ganin wani abu ne ku ya za a yi a ce mace musulma ta hau a daidai tsawo namiji ya zo ya jona ta da jiki kai da kallon ta ma aka haramta maka balta ku zo ku zauna a jiki to yanzu ba mamaki wannan karatun ma da aka zo wani a gefen wata ya taho kuma wani muna karatu yana ta mana kabbara ba mamaki an tashi ma in wani mai adadi son ya zo haka zai loda shi shi baya ne shi baya ne ba karamin ci baya ba wallahi izharu zina bayyana zinari bayyana lu'ulu'i kayan ado da suke sawa a karkashin niqab ya kamata a ce an rufe shi amma ina na mace ya halatta ta kwalliya ce ado wa mijinta ta kwalliya ta gyara jikinta ‘yan uwanta mata su gani a tsakanin su wani ba laifi inda ba maza amma inda za ta fita waje a gani to haramun ne da mai aure da mara aure matukar mace ta kai munzalin balaga ta kai munzalin haila haramun ne caba kwalliya da ado ta fita ta bayyana ado amma yanzu mata nawa kuke gani da lalle suna fita a hannunsu yarinyar da take kawo maka shinkafa da wake a kasuwar ku da lallanta take ba haka ne a ƙafa a hannu a waye da sauransu kai a islamiyyar kuma tun da ba tsari bane da ku haka yan mata suke caɓa lalle suna zuwa wajen ku wallahi duk ya sayyadi ko ustazin da ya bani a makarantar islamiyya su yan mata balagagu suna caɓa lalle suna zuwa makarantar islamiyya bai hana su wallahi sai Allah ya kona shi kaga ustaz ya zo ya zauna na mu da qur'ani inna allaha la yastahi an ma masalan ma ba'udatan yana biya karatu ga yara yan mata zagada zagada da lalle a hannunsu da kafasu wallahi haramun kake ka ji tsoron Allah wallahi ustaz ba kwa gani a makarantar islamiyya a sa su saka niƙabi su saka safa in yarinya za ta yi kwalliya ta je ta yi wa gidansu amma ba wai ta zo makarantar islamiyya da malamin su balagagge ne shi ma gashi nan mabukaci ne ba a zo ana masa lalle ba ana wallahi ba daidai bane ba amma ba ku yi haƙuri da wannan karatun yau haka ya zo sai ku yi haƙuri yawwa eh ka san ita gaskiya ba ta da daɗi yawwa na yi shi karo ne yanzu haka na haɗa ido da wani ya sai yadi na ga ya kifa <laughs> a gyara kawai yawwa a gyara ban ce ku nuna shi ba ban ce ku nuna shi ba yawwa ban ce ku nuna shi ba saka turaren miski da ambari duk wannan sunan turare ne almiski wal ambar duk da sauransu wata fayyuk da watsi da suka dukkan wani nau'in turare idan za ta fita manzo Allah ya ce ayyu mamra'atin kharajat istabarat thumma kharajat min hali zawjiha li yajidu rihaha duk matar da ta fesa turare kuma ta caba ta sa turare dan mutane ta fita daga gidanta su ji kanshinta dan a ji kanshinta fa hiya zaniya mazinaciya ce da kayan rini da ake sawa da saka ainihin wato wanduna da suke sawa ko mayafai da suke sawa na alhariri da abubuwan da suke lulluɓe kawukansu mai kwalliya ga jajjeru ba masu tsawo ba al'akbiya ko al'akbiya al'qisar sannan wani lokacin mata za ga suna suna sa kaya haka sai su matse ainihin jikin wani ɗinki ne haka ake shaf sai ya fitar da shaf sai a matsi da kirla ta sa amma kuma sai gari rigar falalau falalau falalau kun taɓa lura da yawan rigar yawwa sai a yi tafka tafkan ne buba ko kana ɗinka ta ne buba ka gani sai a yi su zai su ba da ya matsa jikinta haka amma ta gefen zagan shi an yi tausi'a an fadada shi manya-manyan hannun rigar. hannun rigar mai faɗi kaga kamar Allah aka nufa an yi hannun tafka-tafka an saki zane, an saki lesi ko ba ka ne ba amma ka san sharrin da ta daga hannun haka to komai nan a waje yake akwai irin wannan rigunan ko to su ne wanda imamar zahabi yake nufi wa tawsi'atul akmami wa tatwiliha ila ghairi dalika idza kharajat in zo za ta fita daga gida kullu zalika min at-tabarruj alladhi yamqutu Allah ta'ala alai yana daga cikin tabarruj Allah ya ce wala da tabarruj al-jahiliyyah al-ula wa aqimna salata wa atina zakata wa atina Allah wa rasula tabarruji da Allah tabaaraka wa ta'ala ya hana kuma yana yin azaba da fushi ga mai aikata shi a duniyar lahira wa hadhihi al-af'al allati qad ghalabat ala akthar an-nas an-nisa Allahu akbar zahabi yace wannan aikin da yake yarin jayi da yawa daga cikin mata qala anhunna nabi sallallahu alaihi wasallam ittala'tu fi an-nari na leƙa cikin wuta fara'aitu aksar ahli hannisa sai na ga mafi yawa a cikin wutan nan mata ne a biya ce wannan abubuwan da suke yawa a rayuwar mata rashin kulawa da sutura ni kam lalle na ji annabi yana faɗa na leƙa wutar jahannama sai na ga mafi yawan mazauna cikin wutan nan wato wane ne mata ne wa qala sallallahu alaihi wasallam ma taraktu ba'di fitnatan hiya adharu ala rijali min an-nisa manzo Allah ya faɗa cikin hadisin Bukhari da Muslim ban taɓa barin fitina a bayana ba wacce take cutar da maza irin mata wallahi duk wanda ya biya harkar mata zai halaka duk wanda ya sakaci akan lamarin mata zai halaka yace fa nas'alullah ta'ala an yaqina fitnahunna wa an yuslihna li wa iyana bimannihi wa karami ina roƙon Allah tabaaraka ta'ala ya kare mu fitinar su kuma ya gyara halin mu da mu da su gaba daya da baiwarsa da karamcinsa tabaraka wa ta'ala anan ya tsaya a ƙarshen wannan babi ana kuma nuna mun lokaci yayi abinda wato na faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda ne na kuskure ko tun taɓa harshe Allah ya fi mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh